Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, Halima Jimarauce daga Daily Trust da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Lahadin nan hukumar yaƙi da yaɗuwar cututtuka a Najeriya NCDC ta wallafa a shahinta na intanet cewa daga watan Oktoban shekarar da ta gabata zuwa ranar biyu ga watan nan na Afrilu. An samu ɓullar cutar sankarau a jihohi 22 da kuma ƙananan hukumomi 79 a faɗin ƙasar Najeriya. a yayin da aka tabbatar da mutuwar mutane 118 daga cikin 235 ɗin da suka harbu da cutar. Jigawa da Yobe na daga cikin jihohin da cutar ke neman zama annoba. Wannan batu na cutar sankarau za mu duba a cikin shirin namu na yau. Da harin harko mecece cutar sankarau? Me ke haddasa ta? Yaya alamominta suke? Shin tana da magani? Wani babban likita ya amsa mana duka waɗannan tambayoyi har ma da ƙarin bayani a tattaunawarsu da Muhammad Awal Suleiman. Uh, sunana Dr. Hassan Muktar Abubakar, ina aiki a Ahmadu Bello University Medical Center a nan Zaria. To, sankara wata cuta ne da take kama mutane al'umma tana iya zama annoba kuma tana iya zama wanda ba annoba ba in ka duba a kwakwalwar mutum akwai wani abu da membrane da muke cewa wani abu da yake dan lullube shi kamar wani tantani tun daga kwakwalwa har zuwa spinal cord wannan dogon abin wato laka kenan e lakka ne spinal cord to suna da wani kamar dan bawo wanda bawon ya siriri ne sosai bai da kauri akwai kuma irin wannan dan lullubewan a kwakwalwa wanda zaka gan shi tantani ne amma ba mai abin nan ba to kwayan cuta sai ya kama wannan tantanin to in ya kama wannan tantanin to sai ya kawo alamu na meningitis wanda ake ce ma sankarau nan kwayar cuta ne da take taba kwakwalwa da kuma lakkan baya hmm. da wannan bawon da yake lullube da kwakwalwan da kuma shi lakkan bayan to likita me ke kawo wannan cuta wasu na magana cewa wai zafi ne ko menene to wannan cuta abubuwa da suke kawo shi sun kai kashi biyar akwai bacteria akwai virus akwai parasite parasitic akwai fungal akwai non-infectious kamar a hatsari a samu bugun kai ko kwakwalwa So hmm. amma common dai wanda suka fi kawo shine bacteria, virus, fungal da parasites. Kwayoyin cuta ne dai da ido bai iya gani sai dai siffan ya bambanta a wurin yadda ake ganin su a microscope. Na'am. Cikin abubuwan da ka lissafa na ji baka ambaci zafi ba, kuma misali a bisa al'ada sai ka ana cewa zafi ke kawo sankarau. A lokacin tsananin zafi ba a samun isasshen iska da isasshen ratsa abubuwa za a iya samu saboda su waɗannan ƙwayoyin cuta sun fi samun dama a lokacin da ake tsananin zafi hmm. unlike lokacin sanyi ba a cika samun waɗannan ba so shi zafin ba wai shi zafin kaɗai ne yake kawo meningitis ba amma a lokacin zafin waɗannan ƙwayoyin cuta suna da effect akan su haɓaka har su kosun wannan cutan amma shi zafi shi kare ba zai kawo shi ba sai dai kuma wasu abubuwa da zai iya kawo na dehydration na rashin kaza da sauransu ba hmm. ba wai zafin yake kawo su ba amma a lokacin zafi an fi samun su har da annoban su a to likita oh. idan wannan cuta ta kama mutum ya zai ya gane jiki zai zafi zafin da ya wuce kima zafi mai tsanani zai ji gaba ɗaya bai da lafiya zai ji ciwon kai ciwon kan kuma mai tsanani wanda za ka ga kamar ana mai daka sannan wani lokaci zai ga wasu kuraje suna fitowa waɗanda kamar round round haka sannan kuma zai ga wuya na ciwo wuyan kuma wani lokaci juyawa ya dan nemi ya sankare juyawa da kyar koma ya kasa juyawa wuyan ya makale sannan kuma zai dinga ganin jiri a ƙarshe ma zai iya samu kamar jijjiga farfaɗiya da sauransu amma mafi yawa da three common symptoms sun tsananin ciwon kai ciwon wuya wuyan kuma ba za a iya juya bai san kare da zazzabi mai zafi su ne common duk waɗannan sauran za su iya faruwa ne kamar ɗan farfadiya kamar irin su jiri kamar irin ya baya irin son to abubuwa kamar kuraje duk waɗannan amma waɗancan guda uku su ne ainihin abubuwan da yake alamun meningitis zazzabi mai tsananin zafi ciwon kai ciwon wuya sankarewan wuya sankarewan jiki da sauransu. To likita idan irin wannan alamun suka bayyana a mutum kuma yana gida me ya kamata a yi kafin a kai ga asibiti? Babban abu da ya kamata a yi shine duk inda jiki yayi zafi tsananin zafi a samu ɗan tsumma a dinga ɗan jika shi a ɗan ruwa ana daddanewa ana rage tsananin zafin saboda tsananin zafin zai zama ya samu effect akan shi akan brain to ba a son wannan tsananin zafin to amma muhimmi dai shine a ɗauki mutum a kai shi asibiti saboda shi meningitis ba kamar mura bane ko na baka ce bari ka fara kaza ka fara kaza da mutum ya faru kawai ka kai shi asibiti saboda a cikin shi kare kosin damage wani ma ya kosin din shi rayuwar shi amma dai in yana tsananin zafi san jikin yana tsananin zafi yana kaza a dan samu a dinga controlling temperature din kar temperature din ya wuce kima a sauri a maza kai mutum asibiti. To a likita wannan yana da rigakafi a gargajiyance da kuma likitance? To mu dai a gargajiya ba mu san abubuwan da 'yan gargajiya suke ba saboda 'yan gargajiya ba mu san wani magani suke bayarwa ba ba mu san kuma constant din abin da ke cikin maganin ba ba mu san amfanin maganin ba ba mu san gubin ba ba mu san dosage ba so hmm. wani abu ne da ba za mu zo mu dauki kirji mu ce 'yan gargajiya suna da maganin meningitis ba ko ba su da shi ko kaza hmm. abin da muka sani shine na asibiti amma asibiti akan ba da rigakafi ana ba da rigakafi a da yanzu ne ma da gwamnatocin sai a hankali amma da akwai rigakafi da ake bayarwa na meningitis duk lokacin da aka saboda a kiyayi annoba da sauransa so yana da rigakafi a asibiti wanda ake zo ana ma mutane. tun da jihar Jigawa na cikin masu fama da wannan cuta ta sankarau, mun leƙa can domin mu ji halin da ake ciki kuma mu ji irin matakan da gwamnatin jihar take ɗauka domin ta yi matukar hanci. sunana Ali Rabiu Ali daga dutsen jihar Jigawa. kuma ni ne wakilin uh, Daily Trust a uh, wannan jiha. Wato abin da yake faruwa jihar Jigawa ita ce wacce ta fi kowace jiha samun masu ɗauke da cutar sankarau wadda tun a watan biyu wato February na wannan shekara 2023 aka samu adadin mutane da suka kai wajen ɗari da ɗan ɗoriya da suka kamu da wannan cuta ta sankarau. Kuma a uh, yankunan da wannan cuta ta yi tasiri shine karamar hukumar mai gatari gumal sulatan karkar babara garki da kuma karamar hukumar gagarawa gwamnatin jihar jigawa ta yi ƙoƙari matuƙa ta kodace tana ƙoƙari wajen wayar da kan al'umma yayin da ta samar da asibitin gumal da kuma asibitin babura wannan yankunan domin a karɓi kulawa da kuma magani kyauta da kuma yanayin da ma'aikatan lafiya suke zuwa gidaje domin su wayar da kai kan wannan cuta ta sankarau. Tana bulla uh, shugaban hukumar kula da yaɗuwar cututtuka ta ƙasa uh, NCDC shi ma ya zo domin ya ba da gudunmawarsa ya ga yaya za a bullo al'amarin. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shayin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Cutar sankarau ta zama ajalin wasu mutane da dama a jihar Yobe, don haka ne na tuntuɓi wakilinmu a jihar Sani Sale Cinade domin mu ji irin matakan da ake ɗauka. Kwana biyu zuwa uku da suke gabata akwai wannan fita yadda ta barke a garin jirgin cikin karamar hukumar Najeriya a nan jihar Yobe. Wadda a zancen da ake a yanzu kusan kimanin akalla mutane ɗari da saba'in da bakwai ne suka kamu da wannan annoba ta cutar sankaro. Kuma a cikin ɗari da saba'in da bakwai ɗin a rahoton da ya iso gare ni a yanzu haka akwai mutane sama da goma wanda Allah ya musu ta sanadin annobar wannan cuta ta sankaro. Mm. Yawa ga duka alamu kenan dai wannan annobar kamar ta takaita ne a ƙaramar hukuma ɗaya ko kuma ta yaɗu ko ina a jihar Yobe? To Allah hakika zuwa yanzu wannan annoba ta cutar a kankare ta takaita ne kaɗai a ƙaramar hukuma ta Nangeri. Gudun kar ta yaɗu gwamnatin jihar Yobe ta tura ta na ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Muhammad eh, Lawan Gana domin ganin yadda ya kamata a yi ɗaukar matakin gaggawa a kai. Ga ma yadda tattaunawa da muka yi da shi da Muhammad eh, Lawan Gana kwamishinan kiwon lafiya na jihar Yobe ta kasance kamar haka. Gwamnati tana saye da abubuwan da suka faru hmm. a nan gari kuma ya taɓa zukatan dukan ana iya kokari a ga cewa an dakile wannan matsala. Hmm. Ah, matsala ce wanda ta addabi ba nan ba ne kawai hmm. akwai jihohi a ƙasar nan da yawa da abin ya faru to har gwamnatin tarayya ba tana sane da shi hmm. to amma duk da haka abin da ya shafa dole a zo a jajanta abubuwan da suka faru hmm. kuma rasa rayukan da aka yi dan gaskiya ya yi yawa kuma abin gaskiya na damuwa ne yanzu haka dai ana ta kokari na farko a nan bangaren gwamnati hmm. ah, shi is excellence yana umarama da aka gaya mashi da abubuwan da suke faruwa ya bada directive cewa Da abin da ya kamata a yi ba tare da an jira wani abu ba na biyu gwamnati local government ma muna sane cewa sun yi kokari su kawo magunguna da sauransu sannan kuma akwai 'yan siyasa da suka yi kokari hmm. wajen kawo magunguna to a yanzu hakan nan an sake ne kara zage hmm. damtse akwai kungiyoyi wanda muka gayyata don su taimaka mana banda kuma doriya kan kungiyoyin da already suna taimaka mana su ma za su zo za su fara aiki sannan yanzu haka ana kokarin neman rigakafi don shi wannan matsalan gaskiya ba wani abu bane akwai rigakafi to amma rigakafin ne da yake ba wanda ba sankaron da aka saba gani bane eh, akwai sankaro da muka sani wanda akwai rigakafin sa to an yi rigakafin da mm. yawancin wannan ciwukan in ka sha karfin guda daya mm. wanda yake kasa kuma wani lokacin sai ya taso to wannan kuma shi shine abin da ya faru bai taɓa kawo matsala ba mm. sai a wannan karon mm. to da yake ba a san da irin wannan ba rigakafin ba a kawo kasan ba to amma ganin haka din yanzu ya sa an sake fita mm. a kasashen waje dan da sauransu gwamnati a kawo rigakafi don a samu aiwa kowa da kowa wannan rigakafin da zai ba dakile wannan matsala duk abin da za a yi din da ya sha Allah bangaren gwamnati da ana kokari za a yi shi kuma ana kuma Allah ya da ba jima ba za mu sami abin da ake bukata daga ƙarshe dai muna jajanta muku a bisa rashe-rashen da aka yi an ce idan wanda allah ya ɗauki ran shi a cikin annoba da mm. mutuwan shahada yi so fatan mu Allah ya sa waɗanda suka rasa rayukansu ɗin mm. Allah ya karɓi shahadansu. da muke tattaunawa da shi ne garin na Bejiri wato Alhaji su Sarki shi ma ya nuna damuwarsa dangane da wani wannan ɓarke wannan cuta kuma har ila ya kuma nuna farin ciki da dangane da matakin gaggawa da gwamnati ne ta dauka dangane da wannan al'amari. Abun sanyata mana zuciya ne kuma duk ma mutanen gari mun ɗauka lalle gwamnati tana tunanin mu. Kwamishina muna roƙo asibitin mu nan dai yanzu kun ga irin cinkoson jama'an da suke ciki. Kuma muna da electric nepa wanda saura kaɗan a joni na wutan da za a samu wuta. Muna da inji wanda da an zuba mai zai taimaka a marasa lafiya kaga dai yanzu lokacin zafi ne kwamishina muna kawo wannan koke-koke a ƙarƙashin ka ka sake hoɓasa a kai da don ya taimaki jama'a a gudu tare a tsire tare shaidawa gwamna muna godiya. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Halima Jimarauce ke sallama da ku a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da wakilanmu Ali Rabiu Ali a jihar Jigawa da kuma Sani Sale Nade a jihar Yobe. Ku huta lahiya.